Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani. Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Lol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. sanan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Yau talata 21 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurar ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. An kai har-haren rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Gani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadarsa. A yayin da zaɓukan 'yan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatowa, 'yan jam'iyyar Republican na sa ido akan farin jinin shugaba Donald Trump. Prime Ministan ƙasar Australia Malcolm Turnbull ya sha da kyar daga wani ƙalubalen shugabanci da ya fuskanta cikin jam'iyyarsa ta Liberal mai ra'ayin 'yan mazan jiya. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da gaishe-gaishen sallah daga 'yan Najeriya mazauna Amurka, amma sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kai hare-haren rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata. A lokacin da shugaba Ashraf Gani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadarsa. Akalla roka ɗaya ta dira kusa da fadar shugaban ƙasar. Mayakan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce ba su suka kai hare-haren ba na Kabul. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake su biyar sun ɓoye a bayan masallacin Idga inda suka harba rokoki da yawa daga can zuwa wasu sassan garin daban-daban. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da cewa mayakan sun harba akalla rokoki goma, amma kafafen yada labaran yankin sun ce adadin ya zarta haka. Hudu daga cikin maharan sun mutu a aron gamar da suka yi da jami'an tsaron yankin. akalla ɗan sanda ɗaya ya jakata. Kafar yada labaran tolu a Afghanistan ta faɗi cewa an ga wani jirgin sama mai saukar ungulu yana shawagi a yayin da yake auna maharan a wuraren da suka ɓoye a kusa da masallacin na Idga. Shugaba Ashraf Gani, wanda ya ci gaba da jawabinsa a wajen liyafar, ya ce waɗannan hare-haren ba za su firgita Afghanistan ba. ya kuma ce dama gwamnati ta shirya don aukuwa irin wannan lamarin a ranar sallah. A yayin da zaɓukan 'yan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatowa. 'Yan jam'iyyar Republican na sa ido a kan farin jinin shugaba Donald Trump wanda a yanzu yake kusan kashi 42 cikin 100. Kwarjinin shugaba Trump ya ci gaba da kasancewa ƙasa da kashi 40 cikin 100 bisa wasu sabbin binciken ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar. Binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ke gudanarwa mako-mako ya nuna cewa kashi 42 cikin 100 na Amurkawa su ne suka gamsu da salon shugabancinsa yayin da kashi 52 kuma basu gamsu ba. Wani sabon bincike kuma daga jami'ar Monmouth ya gano cewa kashi 43 na Amurkawa sun gamsu da salon mulkinsa yayin da kashi 50 cikin 100 kuma ba sa jin daɗin salon mulkinsa. Bisa tarihi jam'iyyar shugaban ƙasa takan yi asarar kujeru da yawa a zaɓukan rabin wa'adi idan farin jinin shugaban ƙasa ya yi ƙasa da kashi hamsin cikin ɗari. Tsofaffin shugabannin Amurka Bill Clinton da Barack Obama dukansu sun rasa kujeru fiye da hamsin a majalisar dokokin ƙasar a zaɓukan rabin wa'adi na farko da aka gudanar bayan hawansa mulki kuma farin jininsu a wancan lokacin ya ɗanɗara na Trump a yanzu. Prime Ministan ƙasar Australia Malcolm Turnbull ya sha da ƙyar daga wani ƙalubalen shugabanci da ya fuskanta a cikin jam'iyyarsa ta Liberal mai ra'ayin 'yan mazan jiya. Turnbull ya yi kira akan a kaɗa kuri'ar zaben sabon shugaban jam'iyyar yau talata. Kwana ɗaya bayan da ya yi watsi da shirinsa na yin doka a kan ƙudurin taƙaita amfani da iskar gas mai gurɓata yanayi a ƙasar. Bayan wani bori na da masu tsatsauran ra'ayin jam'iyyarsa suka yi. Ministan cikin gidan Australia Peter Dunton, wanda ya ɗauki alkawarin ba Turnbull cikakken goyon baya jiya Litinin, shi ya kalubalanci Prime Ministan a zaben. Ɗan majalisar dokoki daga jam'iyyar Liberal, Nola Marino, ya ce Turnbull ya samu galaba a kan Dunton da kuri'u 48, a yayin da Dunton ya samu kuri'u 35. Dompton ya sauka daga mukaminsa a majalisar zartarwar kasar bayan da aka yi zaben ya koma a matsayin dan jam'iyya kawai. Amma ana sa ran zai sake kalubalantar Turnbull a kan shugabancin majalisar zuwa Alhamis. Wannan kalubalen shugabancin da Turnbull ya fuskanta na zuwa ne a yayin da ra'ayoyin jama'a a kan farin jinin jam'iyyar Liberal suka nuna cewa jam'iyyar na bayan jam'iyyar adawa ta Labour sosai gabanin zaben 'yan majalisa da za a yi a watan Mayun shekara mai zuwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madugun jam'iyyar adawa na kasar Zimbabwe ya ce yana da kwarin gwiwa cewa gobe Laraba kotun tsarin mulkin kasar za ta yi watsi da sakamakon zaben kasar wanda aka yi ta kuma yanke hukunci wanda zai daɗaɗawa jam'iyyarsa ta MDC. Nelson Chamisa ya ce jam'iyyarsa na da tabbacin cewa an tafka magudi wajen fadda sakamakon zaben. I would like to guarantee you that we have a very strong case and we are going to overturn this electoral fraud. Consistent with what we promised you, we are going to defend... Chamisa ya ce, ina so in tabbatar muku da cewa muna da kwararan hujjoji kuma za mu yi nasara wajen ganin an yi watsi da sakamakon zaben kamar yadda muka yi muku alkawari. za mu kara kuri'unku kuri'unmu kuri'un jama'a kuri'un 'yan zimbabwe hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba emerson Mnangagwa na jam'iyyar zanu pf shine ya lashe zaben da aka yi a ranar 30 ga watan yuli inda ya samu galaba a kan cimasa da kuri'u fiye da kashi shida ana sa ran kotun kolin kasar za ta yanke hukunci a 'yan kwanaki masu zuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga gaishe-gaishen sallah da Jummai Ali ta haɗa mana. Tare da sallama masu sauraro ya aka ji da hidimomin sallah To kamar yadda muka yi alkawari Jummai Ali ke farin cikin gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishe albarkacin sallar layya daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Mutanen birnin Boston jihar Massachusetts da birnin Seattle jihar Washington har zuwa birnin Bismarck jihar North Dakota sun ƙosa su miƙa gaisuwarsu a saboda haka bari koma gefe guda. Assalamu alaikum masu sauraron mu wannan gaishe-gaishe na sallah sunana Alhaji Garba Suleiman Kurako samanaka daga nan birnin Boston. Ina miƙa gaisuwan sallah na na wannan babban sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da fatan ya yi sallah lafiya da jama'arsa. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin zazzau da Shehu Idris. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga profesa Ango Abdullahi da Kaɗan Sarki Tafida ina miƙa gaisuwan sallah na da Prince Mamir Jafaru da fatan ya yi sallah lafiya tare da iyalansa da abokan arziki. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Muhammadu Jibo Kongo a tudun wada Zaria. Ina gaida 'yan uwa da abokan arziki na duka a su da na da kuma alhaji salisu ahmed tsohon chairman a tudun wada ina gaishe da alhaji mamuda wafa a nan a zaria ina kuma mika gaisuwa na ga na shitu goma da su aibu umar kula dukansu a zaria da dr bello salancen zazzau allah ya dawo da su daga aikin hajji lafiya a nan kuma a kaduna ina gaida sheikh usman babantune ne. limamin rufanari na kaduna da fatan ya yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa da muhammadu sani dan haja a nan a kaduna angolini ina miƙa gaisuwa daga da alhaji jafaru makarfi da fatan ya yi sallah lafiya da iyalinsa ina miƙa gaisuwa na a gombe wurin yahaya dogara nnpc retired ina miƙa gaisuwa na da general abdulrahman bello dambazau minista interior da fatan ya yi sallah lafiya tare da iyalinsa da abokan arziki sannan ina miƙa gaisuwa na na babban sallah ga garba musa turawa a nan a abuja ina miƙa gaisuwan sallah na ga luba aliyu a kaduna da ƙannuwarta umma aliyu da yayanmu abba aliyu da sauran 'yan uwa da abokan arziki da fatan duk sun yi sallah lafiya da fatan allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa a gurguje na miƙa gaison sallah na a daura ga sabi isubu daura awwal muktar daura mustapha mamman zangon daura sannan a katsina na miƙa gaisuwa na ga tukur ajiya alhaji hassan kurfi junaidu mobe galadanci da Uh, idris aminu bagiwa da sani saulawa da hassan kurfi duk ina fatan sun yi sallah lafiya a ƙarshe ina miƙa gaisuwan sallah na a naka ga mai martaba sarkin samu naka da kuma sarkin lera mai martaba brigadier general retired general uh, garba muhammad da fatan ya yi sallah lafiya da limamin samu naka. ina fatan Allah shi nuna mana na baɗin baɗaɗa Allah Ubangiji ya sa an yi sallah lafiya masu saurare ku huta lafiya Assalamu alaikum um, ni ne Sile Ibrahim na yaya daga nan Seattle Washington nake mika gaisuwa na na sallah ga mahaifiyata hajiya a'i a mazauna kano da hajiya turai a jingau ina kuma mika gaisuwa na na sallah ga fati da sadiya da moda da kuma jamila dukansu a mazauna kano na kuma mika gaisuwa na na sallah ga alhaji sani umarin garwa da alhaji abdu umarin garwa da alhaji ali umarin garwa da kabiru umarin garwa da ibrahim umarin garwa na fatan da sun yi sallah lafiya na kuma mika gaisuwa na na sallah ga alhaji habu ghana a canjin gau na kuma mika gaisuwa na ga ɗaliban makarantar shababu ƙur'ani tudun nufawa a nan kano na wa kowa da kowa barka da sallah na kuma mika gaisuwa na na sallah ga alhaji nura na abba gidan kwano da alhaji abdullahi na abba da alhaji um, alhaji mu'azzam da alhaji ma'azu da mutari na abba da alhaji hassan na abba ne musu fatan allah ya sa sun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana na batun badada na kuma yi wa dukkanin mutanen jingau barka da sallah allah ya sa sun yi sallah lafiya kamar yadda umar muka lafiya assalamu alaikum rahmatullahi To Allah ya maimaita mana. Amin amin. Assalamu alaikum sunana Adam Ahmed jeje daga nan Bismarck a North Dakota, Amurka. Farkon na miga gaisuwan sallah zuwa ga matana tu Yahaya da Afaf Yahaya da babanmu Yahaya Muhammad da mamanmu Hajiya Fatima Yahaya Muhammad da Innena da kuma yayanmu Babba Yahaya Muhammad da Uncle Umbuwa Muhammad da uncle Zidane Mohammed da Ahmed Mohammed da Adadan Mohammed duka a jamhuriyar Nijar. Sai kuma uncle ɗina Alhaji Ali Ahmed, Unkul Umar Sharif Abdullah, Babangida Abdullahi, Mahmud Sharif Abdullahi da Alhaji Nasir Ahmed Ba'isa da matansa Fatima. Sai kuma Alhaji Awal Ali Ahmed da matansa Fatima. Sai kuma gaifin sallah zuwa ga kanina Faisal Ahmed Habib, Comrade da Bilyamini Ahmed Habib da Abu Ali Ahmed sai mama na hajiya aisha ali ahmed da anti sina hajiya amina tunana takun da anti uwa da anti zainab anti lagos da hajiya maimuna suleiman da anti uwan Abakaleke da hajiya asiya ahmed babban ya da halima baba alike a takun sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga honorable musa nuhu mai kuɗi dan takarar majalisar unguwar sunusi constituency a kaduna da honorable musa abg dan takarar sanata kaduna central da kuma abokina musa nejo garba bayani hamza cancangi alhaji mawazin santangi da kuma mai girma kuma baisa malam mai kiɗi da kuma dr awal ɗallami fan ango mai jiran gado angon zainab da kuma onkul abu madaga da onkul sani galadiman guroje da onkul rabiu guroje da onkul hamisu guroje da kuma dan asabe minista ba'isa da muhammad minista ba'isa da kuma dan ba'isa minista ba'isa sai kuma alhaji bala jambuze na ramatu sima salisu alego shaban sallau takum mun kayi da da takum da alhaji habibu hafsi takum da kuma alhaji dan asabe tuga takum da alhaji yakubu haruna takum da malam matazo jinka ya fi ganin ka a kano eh malam hassan na ramatu hassan na morocco a kwanan Tantangi da suleiman ibrahim legin rola kaduna da ibro dan baba da alhaji baba dan jukun da alhaji abdulwan muhammad da alhaji ibrahim muhammad ibm da kuma malam umar na gudu a kano sai kuma a ƙarshe gaisuwan sallah zuwa ga alhaji yusuf cancangi alhaji musa ahmed cancangi alhaji bello ahmed cancangi alhaji abu cancangi alhaji jamilu cancangi alhaji sa'idu na dabo cancangi a alhaji Rufa'i na da tantangi da sauran jama'a mu da kuma duk mutanen mu da suke a baisa kurmi local government a taraba da mutanen da suke takum taraba da sauran jama'a da suke kaduna da sauran jama'a mu baki daya fatan kowa ya salla lafiya bisala assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne dr umar alhaji saleh Professor a nan amurka a birnin kano na gaida hajiya rabi da ɗanta Abdullahi da Tijjani Hassan Darma da Alhaji Garba Shaibu Kumbotso da Dr. Bashir Galadanci da Sarkin Kofar Kabuga Bello da Hassan Suleiman Sarkin Ɗori Kofar Na'isa da Aliyu Darma da Alhaji Dan Shehu da abokina Isa ya Yano Malam makaranta da Abdulkadir Muhammadu Kwabo a Gwamaja da Kabiru Musa ya kasai. sannan kuma a maiduguri ina gaida alhaji mustapha joni da alhaji muhammad alkali da abdulkadir mahmud da iyalin marigayi abdullahi betara da iyalin marigayi ibrahim jajere mayadi da hajara yakure a potoskum ina gaida isubu kanina isubu da ibrahim da unguwa da liman ina kuma gaida ladan Ahmadu kutumbe ina kuma gaida alhaji da jama'arsa ina kuma gai da gambo barau da iyayenmu hajiya gwaggo da hajiya gaji sannan kuma a isa ina gai da sarki yaya da dukkan jama'a gari da kuma jama'ar gidan marigayi wakili umaru da dukkan jama'a gari a lairan bauchi ina gai da idin alhaji fatoma da matarsa babiye da dukkan jama'ar gari ina kuma gaida abokina na btc ibrahim muhammad guru malam makaranta a zariya ina gaida dukkan jama'ar gidan babanmu marigayi alhaji mawada sarkin dawaki a yar gaba ina gaida magaji da mahaifiyar sahari a abuja ina gaida abba da alhaji abba aliyu da kaninsa ibrahim da jama'a su gaba daya ina fata duka duka za su yi sallah lafiya assalamu alaikum to ba jinja ba suwaga a gidan tasin garinmu sun fi son whisky ko lady gaga haduwar gayin garin mu motar su sa wakar su shaga kaga sun keto da raga gaishe-gaishen na zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc domin murnar wannan rana ta babbar sallah ai allah ba ruwan shi ko suna so ko suna ki dole bahaushe dai ya shana. Masu sauraron sashen Hausa yara manyan gobe daga birnin Las Vegas jihar Nevada ba a basu a baya ba. Albarkacin wannan rana su ma suna son su miƙa sakon gaisuwarsu. Yara manyan gobe gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni Aisha Sule na yaya daga Las Vegas, Nevada. Ina gaisuwan sallah ga hajiyan mazauna ga Antib ganti bilkin sharaɗa da abun sharaɗa da kuma hajiya fati ga muhammadin sharaɗa ina kuma gaisuwan sallah ga anta halima da ab da abba habibu da aisha habibu ina mika gaisuwan sallah ga abba mai kuɗi da matan shi ina kuma mika sallah ga anti moda ga anti sadiya ga anti jamila ga anti hadiza ga anti hajiyan nan aliyu da kuma ina mika gaisuwan sallah da tularai a turai ina fata kun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana assalamu alaikum to amin sun amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni umar ni ne umar yaya daga las vegas nevada ina gaisuwan ina gaisuwan sallah ga hajiyar mazauna da antibilkin da antibilki da fatan sharaɗa ina kuma gaisuwan anti halima da abban habib abba habibu da muhammad habibu ina kuma gaisuwan abba mai kuɗi da matan shi ina kuma gaisuwan sallah da anti moda da anti jamila anti sadiya da anti hadiza da kuma hajja eh, da kuma ina ina fatan kun yi sallah lafiya to Allah ya maimaita mana ko amin assalamu alaikum suna na hajiya amina ahmed daga nan boston um, america ina miƙa gaisuwan sallah ta ga yayyuna da kannina maza da mata a gelle zaria ina gaida innonina da kakannina a dakaci ina gaida kawaye na Saratu Ibrahim, Bahara Hassan, Sa'adatu, Rukayya, Hassana, Mariya, Hajiya Indo da Sahawa ina gaida matan yayyuna da matan kannina duk a Zaria ina gaida Hajiya uwana da iyalinta a Kaduna ina gaida Hajiya Kande da iyalinta a zariya tudun wadan zariya ina gaida Alhaji Awolu kofar ruwa da nashi iyalin a Kano ina gaida Hajiya Rakiya ita ma a Kano yayi rakiya tare da iyalinka baki daya suna gaida mutanen naka tare da fatan duk sun sallah lafiya suna gaida duk mutanen kaduna da kawaye na nan da muka jama'atu da wanda muka yi kofar gari ina gaishe su tare da fatan sun yi sallah lafiya ubangiji allah ya maimaita mana baki daya amin sun ma'ama assalamu alaikum sunana nafisa ahmed daga boston jihar massachusetts da farko ina gaishe da yayana alhaji salisu ahmed da iyalin shi a tudun madan zaria da yayana professor umar d ahmed a cikin zaria da matar shi hajiya balarabe ina gaishe da mahaifiyana gambo da na ubale da safiyanu da ladidi duka da anguwar karfe zaria city ina gaishe da amilena jumai wada a ah, zushi bariya da hajiya rakiya hannu kumasi cikin suku bariya da fati sambo a dan magaji dukansu a bariya ina fatan sun yi sallah lafiya Assalamu alaikum mai magana Adamu Ibro amma an sani na da suna Gizo na zami Amerika ne muna nan Western Salas. To kuma ina muku dubun gaisuwa da fatan alheri da murya amurka kuma na farko ina gaida <clears throat> maza ƙasa ta nijar da ni fito kuma allah ya sa damana ta ɗore kuma allah ka damana mai albarka na biyu kuma ina gaida wana alhaji asmana zuro amma wanda mutane sun kashi da suna kani <clears throat> ina gaida ta salamu can a jigiri kasa filinge ina gaira na haruna ibiro can a jigiri kasa filinge sannan in komo yamai ina gaida hajiya aisha <coughs> mai ɗaki na a nan yamai ramfai bare ina gaida babban ɗana kabiru da shi da matar shinana da ɗiyansu ina gaida ɗana mai biye shi nasar da shi da matan shi da ɗiyan shi kuma ina da iyata ta uku madaliyatu da ita da mijinta da ɗiyanta ina da iyata ta hudu ummala da ita da mijinta da ɗiyanta kuma ina da karamar iyata rayyanatu da ita da mijinta kuma da ƙyaɗiyarsu ina da kuma a hafsu wadda a sakkwato da ita da mijinta musa da salisu da ma'arufa da zainab sannan kuma ina gaida maza gidi duk gaba ɗai ina gaida kuma <clears throat> mazan mai talakiya gaba ɗai ina gaida mazan goru ina gaida mazan mai gizazza ina gaida mazan sabon gari ta kusa ina gaida mazan tiriba ina gaida mazan karkasa ina gaida mazan bangir kuma ina gaida mazan daroji sannan kuma in komo yamai ina gaida wana kuma alhaji abuba hamza ina gaida wana kuma bashir karsani ina gaida kuma haruna da adde alhaji haruna karsani nan yamai ina gaida tsanina muhammadu sadu da annan yamai ina gaida alhaji hussein jandi da a haro banda ina gaida abdurrahman bello da annan yamai ina gaida hakiku suleiman da annan yamai ina gaida alhaji adu mai takalmi nan bakin iskuwar daga annan yamai ina gaida sha'aibu dan yata da annan yamai da shi da matar shi jamila ina gaida tsanina kuma alhaji ma'azu da shi da matan shi da annan yamai kuma ina gaida makwabtan da duk muke nan wannan unguwa salamu alaikum na gode kwarai fa sai an jima kenan mai magana adamu ibiro amma an sani na da suna bizo. Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu. Eh babu shakka ga fatu za na fada kan masu shiga gonar ka Allah. Sun ce wai lokaci ne da ta ta kusa. To sai kuma shirinmu na dare misalin tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu gabatar da kashi na uku kuma na karshe na gaishe-gaishen babbar sallah. a halin yanzu kuwa jummai ali daga nan birnin washington dc nake cewa sai an jima. ruwan shi ko suna so ko suna ki dole bahaushe dai ya shana to ai wasu ba sa san ganin to wanda ya ce bai san ganin mu birbiɗin birjan bindin bira bukon bura fuskon guba diddigar magariyar dura guba gwabai in ji sibar mana coke coke coke yan kaura ta su kare kare kare in kara in yau mata karan waɗanga kirara rane in janna ta kulle ta bambarau ta garau handau namijin giginya mai sula siyar ta tsala zasu bar tsakiyar suka sakin tsakanin su tsibirin gaskiya ne don aftakwad na yi zagi suna can kazuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada mu ce tun litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, Za a iya shafukan shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Bonsa da ya haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mutum, Ni Hafsa ɗan mai tsoro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.